ana tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc a hali yanzu jama'a ana zaman doya da manja tsakanin likitoci da gwamnati a kasar ghana bari mu ji daga bakin wakilin murya amurka baba yakubu makere Baba wani ke faruwa ne? Alhaji Bello wato abubuwan da suke faruwa a Ghana wato ko ce babban labari da ya dauke hankalin al'umman Ghana shine zance nan wanda yake ainihin yan gada suke cikin zaman zulumi su ga irin sakamakon da zai fito a kan wani taron gaggawa da ainihin shugabannin kungiyar likitoci na kasar Ghana suka yi a yau. Taron menene? Sun zauna za su ɗauke ko kuma za su yanke shawara abin da suke niyan yi wato za su yi murabus baki ɗaya likitocin kasar Ghana dangane da cewa gwamnati ta gaza biya musu bukatunsu. Me yasa sai wannan lokaci? Wato shekaru da dama kenan su wannan likitocin suke neman ta yadda za a yi wato a duba ainihin tsarin wato aikinsu gabaki ɗaya sun nuna cewa suna aiki a matsayinsu na likitoci wanda yake ƙwararru ne ko kuma masana a fannin kiwon lafiya amma gabaki ɗayan rayuwarsu ne ya saba da irin abin da suka yi ko kuma suke yi na aikin likita wanda yake a faɗin duniya ana samun likita yana ɗaukar albashi mai tsoka sannan kuma da wasu wasu allowance allowance da suka shafi aikin shi to wannan shine dalilin da yasa ainihin wato bayan kashedi da kuma irin barazana da su likitocin suka yi tun cikin wato shekarar ke kenan gwamnati bata iya ta biya musu bukatu ba har ya kai wannan shekarar kuma suka yi alkawarin cewa ƙarshen wannan wata ta yuni za su ajiye wato kayan aikin su kenan su fara wannan ma ba yajin aiki ba ne. Ba yajin aiki ba ne? Wannan wato murabus ne gabaki daya su ainihin likitocin za su yi resigning daga ainihin wannan aiki da suke yi. Tuma da lamun gode baba ya kuma makeri. To na gode, salamu alaikum. Bari kuma mu je jamhuriyar Nijar inda ku ce ta barke dangane da wasu kuɗaɗe har dala miliyan 20 da gwamnatin Shehu Ahmadu ta karɓo aro a shekarun 1990. Ga shugaban gidan rediyon niya a birnin Kwanne Haruna Maman Bako. Malam Haruna, ya batun yake ne? Nijar ta ci bashi ta lokacin eh, mulkin riƙon kwarya na Shehu Ahmadu da kuma lokacin mulkin Muhammad Usman. rikici ya tashi yanzu magana ta taso su a mataki na ƙasa an adawan na ganin kamar shi Usman din ne ake son a wani a shafa masa kashin kaji domin a hana shi ya takara zaɓe Nijar tun da ita Nijar ɗin eh, a labaran da ke zo ta riga ta zuba kusan miliyan biyar na dola eh, bisa cikin miliyan ashirin inda za ta zuba masa yawan domin dai wannan maganar na son take ƙarshe wannan shi ne news da yanzu eh, a nan jar inda kake jin kowa yana faɗin shi shehu amadu wani ne shi shi yanzu shi ne mai kula da sassan taya na ƙasa can da shi ya yi firaministan ƙarya lokacin da nijar ta fito daga babban taro na ƙasa da ake ce conference national shekara ta dubu da ɗari tara da da ɗaya. Eh, kuma ka san shi ya shirya zaɓuɓɓuka na farko hmm. wanda shi Muhammad Usman ya zan shugaban ƙasa a lokacin. Shi kenan, na gode sosai Haruna Mamman Bako.